وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na lahadi 29 ga watan jimada akhir bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1436 wanda ya daidai da sha tara ga watan afrilu shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan matsalaci na almanar mai tarin albarka don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka sharhu sunna na abu muhammadin hassan bin ali bin khalaf albarbahari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a inda muka kwana a cikin tsokaci da malam yake yi da kawo zantuttuka na malamai magabata wajen tsawatarwa akan barna ta bid'a saboda takan kai mutum zuwa ga wutan jahannama to shi sa a ƙarshen littafi malam ya ci gaba da wato yin tsokaci akan illarsa da fito da zantuttuka na magabata akan tsawatar wanda suka yi daga aikata bid'a saboda mutane da yawa idan an ce abu bid'a ne ba sa ganin shi kamar laifi ne babba alhali kuwa a ka'ida na shari'a duk abin da aka ce maka bid'a ne wannan in dai mutum yana aikata shi to in ya mutu da wannan aikin kadai ya cancanci Allah ya jefa shi a wuta sai dai in Allah ya ga dama ya yafe masa wannan ganin damansa ne in kuma ya ga dama ya azabtar da shi wannan ganin damansa ne saboda shi Allah la yus'alu amma ya fa'alu wa hum yus'alun shi Allah ba a tambayansa akan abin da yake aikatawa su kuwa bayi su ne ake tambayan su kan abin da suke aikatawa manzanni da mabiyansu duka kowa sai Allah ya tambaye shi ranar tashin kiyama Allah ce wala nas'alanna allazi ursila ilaihim wala nas'alan al-mursalin wallahi in ji Allah sai mun tambayi wa'anda aka turo ɗan saƙo zuwa gare su al'ummomi kenan ko wala nas'alanna al-mursalin yace wallahi lamul qasmi ne da nunu tawkid as-saqila yace wallahi su ma manzannin sai mun tambaye su inji Allah to kaga shi sa dalilin da yasa malam ya dinga tsokaci akan wannan gaba saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kullu bid'atin dalala dukkan bid'a bata ce sai yace wa kullu dalalatin finna kuma bata yana kai mutum wuta to kaga tunda yana kai mutum wuta kaga dole a maka tsokaci a kai saboda burin dukkan wani musulmi ya ga ɗan uwansa musulmi a cikin aljanna sai dai wanda ya zalunci kansa saboda mutane sun rabu kashi uku akwai musulmi akwai mumini akwai muhsini kuma darajarsu ba ɗaya bane ba kowane musulmi bane mumini amma duk mumini musulmi ne shi kuma muhsini kowane muhsini mumini ne musulmi ne amma kuma ba kowane mumini bane muhsini daraja ce guda uku a musulunci na farko shine musulunci wato matakin farko mataki na biyu shine imani mataki na uku shine kololuwa shine ihsani kuma kowanne akwai matakansa to shi sa malam ya ci gaba da maimaita wannan matsalar saboda mutane su fahimci menene sakon da ke ciki malam ya ce wa qala sufiyanu sauri rahimahullah Sufiyanu sauri Allah ya ji kansa da rahama ya ce من أصغى بأمه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله ووكل إليها يعني إلى البدع أسألوا أن مغانا دمالا يكاو ينا تكن للتافن أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة نا إمام اللالكائي سيدي لفظ من imamu ibn jaririn lalaka ya kawo sa ba cikakke ba ne kamar yadda malam ya kawo sa nan bi ma'ana wancan lafazin ya fi wannan fitowa fili lafazin shine kamar haka man asgha bi sam'ihi ila sahibi bid'atin wa huwa ya'lamu kaga anan malam bai kawo wa huwa ya'lamu ba sai ce faqadi kharaja min asamati Allah wa wukila ila nafsihi haka ruwayar ta zo bi ma'ana man asgha bi sam'ihi ila sahibi bid'atin duk wanda ya mika jinsa zuwa ga dan bid'a wa huwa ya'lamu alhali ya san wannan mutumin dan bid'a ne faqad kharaja min 'asamati to wannan mutumin ya fita daga kangi na kariya na ubangiji wa wukila ila nafsihi sai a kyale shi da dabaran kansa to anan shi malam sai ya ce wa wukila ilaiha an kyale shi zuwa ga wannan bid'a shine sai malam ya ce ya'ni ila bid'i sai a kyale shi da wannan bid'a sai ka ga mutum ya shiga rudani ya shiga wato tantama yana shakka akan ababai masu dimbin yawa wanda sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi misali sadakan uku da aka saba yi kaga sadakan uku da aka saba yi duk mutumin da aka mai rasuwa da shi kowa ana ta karatu ko ana cewa sunna sunna ko in bai yi wannan sadakan ukun nan a gidansa ba me zai faru korafi ko addu'an da aka saba yi an ki kaji sunan shi kenan addu'a ya ka ce addu'an da aka saba yi kaka da kakanni shine ba za a yi ba wannan wani irin sabon addini ne musuluncin kowane iri ne naku alhali da za ka tambayi shi malamin da za a kira zai wannan addu'an akar makallahu dan Allah za ka iya kawo mana wata aya a cikin Qur'ani ko wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko wani magana na malami daga cikin malaman musulunci da yace ayi wannan littafi guda daya ko mun sa zai ce ma babu ha babu to ya mu muke yi sai ce mun taso mun tar da kaka da kakanni ne ake yi to yanzu baka yi ba sai cibi ya zama kan zai zama abin korafi zai zama kaza zai zama kaza to ashe kenan duk mutumin da ya bar kunnensa yana sauraron abin da yake bidi'a ne daga dan bidi'ar sai Allah ya kyale shi da dabara sai bidi'an nan ta tasirantu a rayuwarsa ya kasa rabuwa da ita gashi dai mutane suna yi kuma da za ka tambaye su zai ce maka eh babu littafi ko malamin da ke yin wannan abin da za ka tambaye shi dan Allah malam ko littafi ɗaya falle ɗaya a cikin littattafan musulunci da ya ce a yi wannan aikin zai ce ma babu kuma bai taba gani ba to amma ya ake aikatawa sai ce yi abin da aka saba sabo kuma to kaga ashe akwai bambanci wajen fahimtar saƙon saboda ya saurari mai faɗi a kai shi ma sai abin yayi na so a zuciyarsa yana ganin barinsa ma illa ce to ne malam ya ce sai a kyale shi da wannan bid'a sai ya ta fama da ita kaga na farko ba lada na biyu ya saba wa Allah na uku kuma duk laifin da aka kwasa a wajen zai haukarsa shi da ya tara wannan to me hikimar da ya za ka yi abin da karshen ta kai za a kama da shi a kiyama to shi sa wajibi ne shi mamaci kafin ya rasu mutum kenan ya yi wannan tsokacin tun yana da rai in na mutu ban yadda kumin sadakan uku ba ban yadda kumin sadakan bakwai ba ban yadda kumin arba'in ba to yanzu an karo na hudu shine shekara da uku ne ko uku bakwai arba'in to yanzu an ƙara na hudun ya zama na hudu shine na shekara ɗaya ya ga mutum ya kira ka yau ne ake sadakan ko bikin shekara ɗaya na rasuwar mahaifina a sa shi cikin addu'a a mai kaza a mai kaza kaga al'adan wato kiristoci da yahudawa da manzo Allah ya ce wallahi sai mun buga shi nan muna bi manzo Allah ce la tattabi'unna sanana man kana qablakum na rantse da Allah sai kun bi aikin waɗanda suka shuɗe gabaninku hazwal qudda bil qudda kamar yadda ake tsara asabari ko kwari da kwari yadda ake ake jera shi a cikin wato abin sawan shi hatta walau dakhalu juhra dubbin manzo Allah ce kai da za su shiga ramin damu saboda an koyi da su da dakhaltumuhu sai kun bi su kun shiga sabai abin ya daure musu kai qalu al yahud wan nasara suka ce ya ma yake Allah yanzu kana nufin yahudawa da nasara za mu dinga koyi da su a addini sai manzo Allah ce faman to wa nake nufi in ba su ba to yanzu ka duba rayuwar musulmi a yau mafi galibi a wajen ibadarsa da yake koyi a su. komai nasa zaka ga yana bin ɗaya bayan ɗaya a hankali kuma ne ya zama ibadar shine sunna wa qala daud bin abi hind rahimahullah malam yace Dawud bin abi hind Allah ya ji kansa da rahama ya ce أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى بن عمران لا تجالس أهل البدع فإن جالستهم فهاك في صدرك شيء مما يقولون أكببت في نار جهنم داود دن أبي هند الله يجيكم صدرهما يهيكا ينتو دقا النبي موسى cewa auha Allah tabaraka wa ta'ala ila Musa bin Imran Allah ya yi wahayi zuwa ga annabi Musa ɗan Imran. Me Allah ke gaya wa annabi Musa sai ce, La tujalis ahalal bida'i. Allah na gaya wa annabi Musa kakka zauna cikin ma'abuta bid'a. Allah ke gaya wa annabi Musa. Fa in jalastahum in ka kuskura ka zauna wajensu. su fa haka fi sadrika shay'un mimma yaqulun wani abu ya sa maka shakka a zuciyarka daga cikin zantuttukansu. su ukbibta fi nari jahannam sai a za a juya fuskanka a cikin wutan jahannama bi ma'ana za ka shiga ina kenan eh wuta kaga me yake nuna wa isharar cewa bidiyo yana kai mutum ina to in bid'a na kai mutum wuta zaka ka zauna da wanda ke yin bid'a ka gan ka cigaba zai kai kai ina kenan wuta shine Allah ya ce wa qad nuzzila alaikum fil kitab wa fi qira'ati wa qad nazzala alaikum fil kitab an idha sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم inna allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a Allah ya ce wa kad nazzala alaikum fil tabbas an saukar muku daga Ƙur'ani an idza sami'tum ayati llahi cewa duk lokacin da kuka ji ayoyin Allah yukfaru biha ana kafircewa da ita wa yustahza'u biha ana izgilanci da ayoyin Allah fala taq'udu ma'ahum Allah ce ku zauna tare da irin wa'annan mutanen hatta ya hudu fi hadithin gairi har sai in sun kutsa wani bayani ko maganan da ba yi da alaka da wannan in kuka ki suna yi kuka zauna kuka ta ba mu muke ba kuka yi shiru Allah ce innakum idan mithluhum da su da ku da kuka zauna kuka ki tashi a wajen hukuncin ku ɗaya a wajen Allah haka Allah ce sai Allah ce jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a lallai Allah zai haɗa munafukai da kafirai a cikin wutar jahannama a wata aya Allah ke cewa wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum duk lokacin da ka ga waɗanda suke kutsawa cikin ayoyinmu suna injilanci suna fada cikin ababen da shari'a ba ta yarda da shi ba fala taq'udu ma'ahum Allah ce kan ku zauna tare da wa'annan mutanen hatta yakhudu fi hadithin ghairi har sai in sun canza magana wanda bai da alaka da wannan sai ku dawo ku zauna amma matakar kun ji suna wannan maganan ku tashi ku bar wajen wa ma yunsiyannaka shaytan Allah ce in shedan ya sa ka manta ka zauna ana ta yi ka manta can sai Allah ce fala taq'ud ba'da dhikra ma'a alqawmi adh-dhalimin in ka tuna cewa abin nan fa suke yi fa daman Allah ce kada ka saurari irin wannan sai Allah ce to in ka tuna ka tashi wuf ka bar wajen kar ka zauna tare da mutanen da suke azzalumai ne in ji Allah kaga an baka uzuri ko uzurin ne mantuwa idan mantuwa ya same ka ana yi kana tunana to ai tunda ba kai kake ba sai ka tuna ba kai ai fa Allah ma ya ce a daina zama a irin wajen nan sai ka sai Allah ce to ka yi mazawu ka tashi ka bar wajen amma in ka zauna wancan ayar ta hausan ka ko da kai da su iri ɗaya ne a wajen Allah ina fata an gane to shi yasa ake taka tsantsan Allah subhanahu ta'ala yana yi wa annabi Musa alaihi salatu wassalam tsokaci akan wannan kada ya zauna tare da waɗanda suke yada bid'a da sharri saboda dalilin bid'a aka yi shirka a doron ƙasa dalilin bid'a aka samu shirka shine hadisin abdullahi dan abbas wanda imamul bukhari da muslim ya rawaito a zamanin annabi nuhu duniya kasaf ba a taba saba ba a taba saba wa Allah da sunan abu shirka ba abin da aka saba wa Allah da shi shine kisa habila da me kabila to bayan sun shuɗe annabi nuhu shine farkon manzo a doron ƙasa kafin ya zo akwai mutanen kirki malamai manya-manya su biyar ɗaya wadda na biyu yahusa na uku ya ruka na hudu suwa'an na biyar nasara wa'annan mutanen malamai ne suna karantar da mutane a wajen majalisunsu shi kenan sai Allah ya karɓi ran kowanne daga cikinsu suka ko dukansu suka mutu sai shi ɗan ya zo wajen mabiyansu ɗalibansu in ya zo nan majalisin sai ce to yanzu haka za ku bar wannan katafaren malamin ya tafi babu wani abin da za ku tana da shi sai su shiru to me za mu tana da shi sai ce ya kamata a gina gunkinsa in kuka gina gunkinsa ku sa sunansa a jiki duk a kuma a ina wai a inda yake karantarwa saboda duk lokacin da kuka daga kai in kuka gan shi za ku tuna kai malam na karantar da mu alkhairi in ma sharri kuke yi sai ku bari kaga a zahiri kama abu ne ne mai kyau ko a zahiri amma ne a karkashi akwai ne shigo shigo ba zargi shikenan duka majalisar nan na mutane biyar din nan ya je ya gaya musu suka yadda kaga bidi an farko kenan na gina surarsu ana nan ana nan ana nan ana ta tafiya ana ta tafiya sai da ya tabbatar da wa'anda suka gina wa'annan gunkin ba ɗaya da ya rage da rai sai ya dawo wajen 'ya'yansu da jikokinsu da tattafakunnansu da unhunhun ɗinsu sai ce kun san dalilin da ya sa iyayenku in sun ɗaga kai sun kalli wannan gunkin sai su ce wani kenan suna girmama shi suka ce a'a sai ce ai allolinsu ne in suna neman ruwa sunansu suke kira sannan ake samun ruwa suna bauta musu ne shi kenan sai mutanen nan suka dukufa suka fara ne sai suka fara bauta wa wa'annan gumakan shine Allah ya turo annabi Nuhu shine daga ƙarshe suka ce wa qalu la tadharunna alihatakum wa la na waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasara? kar ku bar allolinku ka ji dalilin kenan annabi nuhu yanzu yana kiransu zuwa ga kadaita Allah ina wannan bala'in guban da shedan ya bar musu ya kai su da shirka dalilin ne bid'a shi yasa malamai suke magana akan cewa bid'a yana kai mutum zuwa ga shirka shirka kuma yana dawo da mutum a ina wutan jahannama shi kuma bid'a yana cancantar da mutum shiga wuta to kaji illan da yasa baka ga duk malamai magabata zaka ji suna ta tsokaci suna yawaita magana akan wannan ba dan komai ba saboda dalilin haka aka samu matsala kuma haka abdullahi bin saba'a yi da irin wannan ya kirkiro shi'a da irin wannan ya kirkiro kashe sayyidina usman da irin wannan ya kirkiro har aka kashe sai da duk wannan gubar irin ta haka ya dinga shimfiɗa ta kuma haka take tafiya a cikin al'umma sai malam ya ce wa qala al-fudail bin iyad rahimahullah fudail bin iyad Allah ya ji kansa da rahama ya ce man jalasa sahiba bid'atin lam yu'ta al-hikmata duk mutumin da ke zama da dan bid'a to za ka ga bayi da hikima kwata-kwata ba za a ba shi hikima ilimi da ake kira ilimi na gane nasbi na shari'a ƙwar'ani da hadisi za ka ga bayi da shi saboda abin da bai taka kara ya karya ba za ka ga shi shi ke rudar da shi kuma inda za ka tambaye shi ba nasi zai ka maka ba kawai tatsuniyoyi zai jera maka ko da wanzu misalai na ƙarya da takalmi a ce ma takalmi kaza ko a ce ma da raƙumi da jirgin sama wanne ya fi duk irin wannan misalan ka ga za a ta buga maka da shi wanda bai sani kuma ya ɗauki abin kamar matsayin ne ilimi to za ka ga ba a bashi hikima duk wanda ya raya bid'a za ka ga baya in ma zai yi magana zaka ga babu hikima tattare da maganarsa to shi sa fudal bin iyad yake wannan magana don tsokaci da jawo hankalin mutane akan kyamatar mai bid'a saboda da yawa sun bata ta wannan dalilin shi sa annabi ibrahim ya ce wa junubni wa baniya an na'budal asnam rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas bautan gunki ya batar da mutane da yawa a duniya kuma yana kai in an ce gunki mutane da yawa suna tunanin sai ka sassaka wani abu da itace ko da yumbu ka ajiye shi kana bauta masa shine kadai gunki har zuciyarka yana zama gunki gare ka ya aka yi zuciyarka zai zama gunki gare ka duk abin da zuciyarka ta raya maka na saban Allah kai mata biyayya to ka mai da ita gunki haka Allah ce ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu shin kaga wanda ya riki Allansa shine ransa. bi ma'ana duk abin da ransa ya raya masa wanda yake na saban Allah ne sai ya bi to wannan ran ya zama allansa ya zama gunkinsa malam ya ci gaba da cewa wa qala al bin fubal bin iyad Allah ya ji kansa da rahama ya ce la tajlis ma'a sahibi bid'atin kada ka zauna da dan bid'a fa inni akhafu an tanzila alayka la'na ina jiye maka tsoron kada tsinuwar Allah ta tabbata akan ka wani zai ce ya haka to ga hadisi na Ali bin Abi Talib wanda Imam al-Bukhari ya rawaito sa a sahihinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce almadinatu haramun min irin ila kaza man ahadatha fiha hadathun fa alaihi la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in yace garin madina haramun ne ka kirkiro wani abu wanda baya cikin musulunci a cikinta ka sa shi a ciki daga ir wani waje ne da ake kira ir har zuwa ta. duk wanda ya kirkiro wani abu a cikin musulunci wanda baya ciki ya yada shi a cikin garin madina to tsinuwar Allah ta tabbata akan wannan mutumin tsinuwar mala'iku ta tabbata akan wannan mutumin tsinuwar mutanen duniya baki daya ta tabbata akan wannan mutumin to kaga ashe kenan ba karamin bala'i bane ne kirkiro wani abu na bid'a a jingina shi zuwa ga ina addinin musulunci to kaga wannan yana tsawatar maka ne akan illa ta bid'a to shi yasa malam yace in ka zauna da shi ina jiya maka tsoro kada wannan tsinuwar ta fada kanka wa qala al-fudail bin iyad rahimahullah malam ya ci gaba da cewa Fudail bin Iyad ya kuma cewa Allah ya ji kansa da rahama man ahabba sahiba bid'atin ahbata Allahu amalahu duk mutumin da ya so dan bid'a sai Allah ya bata aikinsa wa akhraja nuran islam min qalbihi sai Allah ya fitar da haccen musulunci a zuciyarsa saboda bid'a farnan da take kawa idan bid'a ta zo tana kashe sunnonin manzo Allah ne sai ta koma tana yakan sunna sa'annan kuma ya koma sunnan ita ce bid'a a idan mutane bid'ar ita ce mai sunna kaga ta kashe sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma manzan Allah ce in kuka yi ko da sunna ta har abada ba za ku bata ba sai aka ce a ka ajje wannan kai riko da wanne da bid'a kaga me kenan ka ajje tsira kai riko da me bata kaga automatically yana qualifying ɗinka zuwa wuta kenan na jahannama Allah ya tsare mu malam yace wa qala al-fudail bin iyad fudail bin iyad Allah ya ji kansa da rahama yace man jalasa ma'a sahibi bid'atin fi tariqin duk mutumin da ya zauna da dan bid'a a wurin fajuz fi tariqin ghairihi to ka karkata hanyar da ba hanyar da yake ba kai ka kaɗan sauka daga hanyar ka canza hanyar ka saboda kada musibar ta shafe ka saboda idan ka ci gaba za ka ga da yawa suna fadawa cikin halaka da sunan wannan yanzu barin kawo mafi kusa mawakan da muke da su na yau in ka duba su asali daga ina suka taso daga zikiri ko duk wani mawaki mai shahara yau daga wakan shahara daga wakan mai wakan zikiri ko da ake na mandiri daga nan sai me sai zama mawaki daga nan sai zama me mai yin fim ko haka ba ka ga abun yana ƙara wasu ne shi ne ma sa malam ya ce maka in ka ga irin wannan ka karkace ka ba shi hanya don kada san tsuntsa ya ibe ka kai ba ka fada a ciki namiji ne ko ya mace duk haka za ka ga an fada cikin wannan to fudal bin iyad yana wannan tsokacin saboda Allah yana cire hasken musulunci a zukatan irin wa'annan sai ka ga suna aikata aiki na asha suna ganin cewa wai ibada suke shine manzo Allah Allah madaukake yake cewa afa man zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana kaga mutumin da aka kawata masa mummunan aikinsa amma yana ganin ta kyakkyawa aiki ne mummuna amma shi ne yake gani yana ganin ta me kyakkyawa idan an zo in waka ne zaka ga akwai gayin manzon Allah wai wa'annan su gayu ne na manzo Allah dan Allah wannan yayi kama da mutunci sai aka ce ga Michael Jackson din manzo Allah sannan ga yan solution manzo Allah duk ga sunan an jera su ba ga yan daudu ga wannan don Allah ka duba wai manzo Allah ke jingina wannan wai duk a ranan wai ana ranan haihuwarsa kenan kaga me ya kai ga wannan ba bid'a ba kuma har ga Allah su suna ganin me suke yi addini suna samun me lada akan haka kaga abin tausayin shine yara ƙanana samari da ƴan mata da ake yaudaransu da sunan me addini kaga su har ga Allah su suna gani lada suke samu mai dimbin yawa a wajen Allah saboda abin da aka nuna musu kenan har ma suna ganin cewa idan ka yi magana ma kai makin manzan Allah ne kaga son ne yasa ko in ka ce a ah, wannan za ka ga ce ai kai makin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam kaga duk wannan ne ya haifar da wannan bid'a abin da yake mummuna ce sai suna ganin sa kyakkyawa da sunan addini ana ba su lada kaji illan bid'a a cikin al'umma kenan Allah ya tsare mu malam yace wa qala al-fudail bin iyad Fubail bin iyad Allah ya ji kansa da rahama ya ce man azzama sahiba bid'atin faqad a'ana ala hadmin islam duk wanda ya fifita dan bid'a to ya taimaka a wajen rushe musulunci saboda idan aka ga dan bid'a aka girmama shi kaga me sunna kuma ba kaga ba za a ganshi da daraja ba kuma ko shi kaga shi mai sunna ai shi da ke haɓaka tarbiyyar addinin musulunci shi kuma wanda yana rusawa to in ka girmama wancan akan wannan kaga ka rusa yanda ake gina addinin musulunci waman man tabassama fi wajhi mubtadi'in sai Fudail bin Iyad yace duk wanda yayi murmushi ga dan bid'a musamman a lokacin da yake bid'arsa faqad istakhaffa bima anzala Allah ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hakika wannan mutumin yarena rena abinda Allah ya saukarwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda bid'a tana kore abinda manzon ya karantar ne yace in ka mai murmushi ba Allah ya ce wa idza marru bil lagwi marru kirama ko in suka ga ana barna ana bid'a suna wucewa ne cikin karamci ba sa ma su tsaya su gani to wani ma zaka ji a ce a na tsaya ne ina kallo ai kallo nake ban yarda da abun ba Allah ya ce ka wuce cikin karamci ka girmama kanka ka mutunta kanka kan ba ka tsaya ka wuce saboda illan yana rusa abin da shari'a take karantarwa ne saboda yanzu mutane da yawa sai su ɗauki wannan shine addinin ba ka gani idan ana ranar maulidi hatta iyamarai fitowa suke da 'yan kyamaransu da 'yan abin nan wayansu ana ɗaukan me ana ɗaukan masu fita ko masu fareti su yanzu in sun tafi cikin 'yan wansu mai za su ce ga musulmai nan ko suna ne farin cikin wa haihuwar wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abin ce ya ka gansu ana wucewa group by group makaranta da makaranta maza da mata kaga duk irin wannan fitsaranci ake koya musu da sunan addinin musulunci wallahi wani abu idan ka gani in an ma magana za ka iya cewa kaji ake musu amma sai in ka tsaya ka ga abin a idanka ko kuma ta ritsa da kai ka zo wucewa to za ka ga abin mamaki wanda in ka fita kana gaya ma wani zai iya cewa shari ake yi kazanta abu mara kyau duk da sunan mai addini kuma wanda ba musulmi ba yana kallo har yana covering ɗinsa a matsayin simbol da zai yi amfani da shi a matsayin cewa ga abin da musulmai suke yi kaga ya taimaka wajen rusa me addini kenan to shine maganar da Fudal bin Iyad ke yi Ya ce wa man zawwaja karimatahu min mubtadi'an faqad qata'a rahimaha duk mutumin da ya dauki diyarsa ya ba dan bid'a ya yanke zumunta tsakanin Esther da ‘yan uwanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu duk wanda yazo neman diyar ku da aure kuka yadda da ɗabi'unsa kuka yadda da addininsa fazawwijuhu dan bidi ka yadda da addininsa eh kaga baka yadda da addininsa ba sai ce illa tafalu in ka yadda da addininsa ka yadda da ɗabi'unsa ka ki bashi mata saboda bayi da kuɗi ta kun tun fil ardi manzo Allah ce kin nan da kai ka ki bashi diyarka zai zama fitina a doron ƙasa wa fasadun arif da barna ne girma a doron ƙasa sharaɗan da ake ba ɗa namiji mata guda biyar ne wasu suna kidaya shi a matsayin kaman shida na farko musulmi da me wanda ba musulmi ba na bashi ɗiya nassi na ƙur'ani ya hana lahun ya hillun lahun wa lahun ya yahilluna lahun mata musulmai ba su halatta ga wanda ba musulmi ba shi ma wanda ba musulmi ba baya halatta ya auri musulma kaga oran kenan ko Allah ya haramta na farko musulmi na biyu ya zama mai aƙida kyakkyawa Shi ne wannan hadisin idza ja'akum man tarzauna dinahu wa kulukahu kun yadda da addininsa addininsa bi ma'ana aƙidarsa kyakkyawan aƙida ne ba mummuna ba ba dan bid'a bane ba dan shi'a bane ba dan kala kata bane ba kaza bane ba kaza ne bane Aƙidarsa aƙida ce wacce musulunci ta yadda da shi kaga da biyu kenan na uku ɗabi'u kuluk ana iya samun mutum ma'abuci addini ne ga addini amma ba da ɗabi'u haka ne bai san yadda zai zauna da mutane ba yanzu nan zai karta ma rashin mutunci yanzu nan zai zage ka yanzu nan zai ma kaza ga dai karatun amma kuma ne ba ne ba mu'amala mu'amala sannan ana iya samun mutum gashi ya iya mu'amala amma addini zero behind the decimal point shi zero ne tutur bam shi ma wannan ba za ka ba shi ɗiyarka ba ta gana uku kenan na hudu suka ce alƙudura alal jima ya zama lafiyayye ne namiji ne lafiyayye ba yi da matsala a wajen da zai iya ɗebe mata zamantakewa na aure na biyar suka ce alƙudratu alal infaq shine iko a wajen ciyar da ita shi kuma iko a wajen ciyar wannan nisbi ne ba an ce sai yana da dan gida ƙatu a'a yana da sana'an da yake juyawa a hannu da inda ya fita da izinin Allah zai iya kawo wani abu a gida a ci abin ake nufi kenan shine yana da sana'a a hannu saboda ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a auri wani shine Muawiya saboda bai da sana'a hannu sai ce amma Muawiya fa su'ulukunhu la mala lahu ko imra'atu Sabit bin Qais matar Sabit bin Qais bayan sun rabu manzo Allah ce mata in ta gama idda kada ta yi aure sai ta sanar da shi sai mutane biyu suka fito suna santa daya Abu Jaham na biyu muawiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace amma aba jaham fa innahu la yad'u asahu an zahri mar'atihi shi abu jaham baya daga sandansa daga bayan matarsa bi ma'ana mutum ne mai yawan duka akwai duka abu kadan him kake aure shi kaga dabi'u ne ko ko sai manzo Allah ce kake aure shi sai ce amma muawiya shi kuwa muawiya fasu'ulukun hu la mala lahu talaka ne ba yi da sana'a a hannu ba yi da dukiya fa ankihil usama je ki auri usama haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa to malamai suka yi istinbati anan suka ce ashe kenan idan mutum baya yi ba yi da sana'a a hannu ana hana shi mata bi ma'ana yana zaman kashe me zaman kashe wando Allahumma ba shi inda malamai suka yi magana shine idan ya cika wa'ancan sharuɗan guda hudu sana'a ce kadai bayi da shi ku kuma iyayenta kuna da hanyar da za ku iya samun masa da sana'a suka ce to ku ne ku samun masa sana'a saboda kada ya fada cikin halaka sai ku samun mai sana'a don ya samu ya rike iyalinsa ya ci gaba da rayuwarsa to kaga anan wa'annan sharuɗan su ake dubawa kafin a ba mutum ɗa namiji mace sai ce wa man a janazata mubtadi'in lam yazal fi sakhatin min Allah hatta yarji'a duk wanda ya bi gawar mutumin da yake dan bid'a ne bid'arsa ta fito fili yana yaɗa barna a cikin al'umma ya bi wannan gawar to ba zai gushe ba cikin fushin Allah har ya dawo saboda mutane kala biyu ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanin sa akwai wanda bai musu sallah ba an zo da shi manzo Allah ce ku zo ku yi wa dan uwanku sallah saboda ne illan aikin da yayi kashe kansa yayi saboda ya dauki wuka ne ta kawo kansa da aka zo da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da ya kashe kansa ne da kansa sai manzo Allah ya ce sallu ala sahibikum kaga me ce dan wuta bane ko sai ce ku zo ku yi wa dan uwan ku sallah sai ya wuce daman ba haƙƙin sa bane haƙƙin ƴan uwan ne ko to ku mai sallah su je su binne shi kaga kana wani karatu aka yi anan duk wanda yake da irin wannan tunanin ko talauci ne mai kanta ko damuwar duniya ne mai kanta yana so ya kashe kansa ka ga ba zai iya kashe kansa ba saboda ya ga abin da manzo Allah yawa wani to irin wannan yana daga cikin abin da ake yi wanda malam yayi tsokaci akai wa qala al-fudail bin iyad malam yace fudail bin iyad Allah ya ji kansa da rahama yace man jalasa ma'a sahibi bid'atin warithahu al-ama duk mutumin da ya zauna da ɗan bid'a to zai gaji makanta zai gaji makanta ne ma'ana ko ya ga gaskiya ba zai ɗauka ba ga gaskiya yana gani ba zai ɗauka ba sai idan ya rufe ya kasa gane ta saboda tasirin zama da wannan ɗan bid'a shi za ka ga wani ya dace ni na zauna cikin su ban ga komai ba saboda an makantar da idan baya ganin shi kwatankwacin misalin da manzo ya ya magana kenan a aboki na kirki da abokin banza kenan sai magana ya kwatanta misali da mai sai da tulare ko kaga mai sai da tulare in ya kana jin kanshi ka ta ah, kai da Allah ban wannan tularen sai mun kaga saboda kamshin ya burge ka ko kuma shi da kansa ya dan fesa maka ya ce dan ji wannan turaren ko kuma saboda mu'amalar da kai da shi sai duk inda ka tafi sai a ji kana kamshin tulare ba tare da kai ka san kana wannan kamshin ba ko sai dai wanda za ka shiga wajen su za su ce kai wani kana ƙarshen tulare a ina ka samu wannan tularen sai ce a ah, ni ban sa tulare ba ah, yanzu ne na fito daga wajen wani in kun ka ga me ɗabi'unka sai ya canza kai kanka baka san ka canza ba to shi ne wannan kana zama da shi sai ka zama ɗan bid'ar a wajen aiki ba ka ganin ma cewa aikin komai ne sai ka koma yanzu kai kake ma defending ɗinsa a ah, ya za ku ce kaza ai bai ba ba wani abu bane ai kaza na na cikin su bana ganin komai a ciki to kaga ka tasirantu da zaman da kai tare da su وقال الفضيل a عياض yahudiyyin مع wala ونصراني ولا آكل مع ya yace zan iya cin abinci da ba yahudi zan iya cin abinci da tsari amma ba zan iya cin abinci da dan bid'a ba me yasa saboda wannan na san ba addinin mu ɗaya ba ko ba yahudi wannan kuma tsari na san shi ma me ba addinin mu ɗaya ba amma wannan addinin mu ɗaya zai jani ko in jasa ɗayan biyu kaga ya fi man hatsari dama wancan mun san an raba jaha to wannan kuma zan iya tasirantuwa da shi ko ni in tasirantu da shi ko shi ya tasirantu da ni ɗayan biyu sai ce to ba zan iya zama cin abinci da shi ba wa uhibbu an yakuna baini wa baina sahibi bid'atin hisnun min hadidin yace ina so Allah ya sa katangan karfe tsakanina da dan bid'a ji Fudail bin Iyaw Allah masa ne katangan karfe tsakaninsa da dan bid'a wa qala al-fudayl bin iyad malan yace fudayl bin iyad yace idza alima Allah rajuli annahu mubghidun li sahibi bid'atin idan Allah ya san mutum yana kin dan bid'a kuma ki na ibada ghafara lahu Allah yana yafi masa wa'ansu zunubansa wa in qalla amaluhu kai koda yayi ayyuka kana bi ma'ana ayyukansa ba su da yawa lokacin da yake rayuwa a duniya wala yakun sahibu sunnatin yumali'u sahiba bid'atin illa nifaqan yace ma'abuci sunna ba zai zama yana lallaba dan bid'a ko kuma ya karkata zuwa ga dan bid'a sai dai idan ya zama na munafunci wa man a'rada bi wajihi an sahibi bid'atin duk wanda ya kawar da fuskarsa daga dan bid'a mala Allahu qalbahu imanan Allah zai cika imani a zuciyarsa saboda kullun yana sunna ko ya kawar da kai daga bid'a kullun to me zai aikata sunna kuma me zai kara masa imani a zuciya rafa Allahu malam yace na tsallake ko wa man intahara sahiba bid'atin amanallahu Allah al-faz'il akbar duk mutumin da ya tsawatarwa ɗan bid'a to Allah subhanahu wata'ala zai amintar da shi a ranan tashin kiyama da ake samun girgiza da Allah zai girgiza zukatan bayi to shi zai samu aminci saboda ya tsawatar daga dan bid'a da aikata bid'a kuma ya ki barin sa ya sake a cikin al'umma saboda kada ya fesa wa mutane guba bid'a wa man ahana sahiba bid'atin duk wanda ya kaskantar da dan bidi'a kan bid'arsa rafa'ahu Allahu fil jannati mi'ata darajatin Allah zai ɗaukaka darajarsa a aljanna daraja ɗari fala takun sahiba bid'atin fillahi abada malam ya ce to kada ka zama ɗan bidi'a a wajen Allah har abada bi ma'ana kada rayuwarka a cikin musulunci ka zama ɗan bidi'a har abada har zuwa ranar da zaka koma ga Allah sai malam ya ce intaha wallahu a'lam wannan littafin ya kare gabaki daya Allah shine mafi sani wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammadin tsiran Allah da amincin Allah su kara tabbata ga annabi Muhammad manzanmu sallallahu alaihi wa sallam wannan shine karshen wannan littafi na sharhu sunna na imamu barbahari rahimahullahu ta'ala a rahmatan wasi'a Allah subhanahu wa ta'ala ya mana ni'ima mun dire wannan littafi a tsawon shekara uku da rabi na'am man asgha bi sam'ihi ila sahibi bid'atin duk wanda ya ba da jinsa zuwa ga dan bid'a bi ma'ana ya saurari dan bid'a yana sauraron bayanansa akan bid'o'insa kharaja min asamatillah zai fita daga kariyar Allah wa wukila ilaiha sai a kyale shi da wannan bid'a sai kaga ya samu rudani sai ya dawo ya ce kai akwai wani fa bayani fa ni ba gaskiya ina gani ba ba za a iya warware mun su ba saboda gaskiya wannan maganan shi ma akwai abin lura a ciki haka ne ina fata ka gane akwai mutane da yawa suna fadawa irin wannan sai ya je gama sauraron wani dan bid'a sai ya dawo ya ce shi fa malam gaskiya ni ban yarda da wannan bayanin da fa ake yi ba fa shi fa yana da ja kaga kuma ya ta ja saboda ya je ya saurari wancan ɗan bid'a na taba ganin wani haka haka ya je ji wata bid'a ya zo ya tasa wani malami a masallaci ya dinga yi ya dinga yi ya dinga yi sai da aka gama karatu aka idan da sallah sai na jawo shi gefe sai nake mai bayani kaza da kaza da kaza sai ya shiru ya ce ta malam to akwai aiki akan ku sai na ce kamar ya sai ce in iri na ina zuwa karatu ina sauraron malamai ina bin karatuttukan malamai na fada cikin wannan dimuwar to malam ina ga waɗanda ba sa ma karatu kwata-kwata na ce wa ya ce ka saurare shi an ce ka saurare shi ne kai ne ka fada cikin matsala eh, to ai ya kama na ce mm, mm, kai wa kanka adalci yanzu ba ka rudu da cewa kana karatun ba ne gashi ya je ba maka shuba guda goma sha biyar da kyar aka warware maka yanzu sai ce gaskiya ba akwai aiki na ce to ka daina sauraron sa shine zaman lafiyanka amma an ka cigaba da sauraron haka zaka cigaba da fada cikin wa'annan matsalolin to haka abin yake Allah samu dace saboda haka Allah cikin ni'imarsa ya ba mu dama mun gama wannan littafi na sharhu sunna na Imam Barbahari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a littafin da zamu fara ranar juma'a in Allah ya kai mu ya raya mu zuwa lokaci shine a a'immatul arba'a kudurin malaman nan guda huɗu, imamu malik imamu shafi'i imamu abu hanifa imamu ahmad bin Hambali, Allah ya ji kansu da rahama wanda littafi ne wanda akwai bayan Allah da suka bada aka yi photocopy aka yi reprinted din littafin muna da copies da yawa insha Allah ranan da za mu fara karatun za mu zo da shi a nan kowa zai samu da izinin Allah ina fata an gane in ka samu bayan Allah da suka ba da kudinsu dukiyarsu har aka reprintin din wannan sai kai musu addu'a Allah ya sanya albarka a cikin zuriyarsu da dukiyarsu ya rubanya musu kuma ya tara mu da mu da su gabaki ɗaya a cikin ladan kuma ya haɗa mu a cikin aljanna gaba ɗaya kawai dai babban abin shine idan zai idan ya samu wanda zai mana yarin din wannan littafin a gidan rediyo saboda littafi ne wanda yake magana akan aqidan wa'annan malaman guda hudu in ka zagaya duk wani majalisin da zaka zagaya a wannan kasa da wuya ka tadda wa'anda suke karanta kudurin wa'annan malaman a dunkule a littafi guda ɗaya kuma musamman ma imamu malik da yawa ba su san aqidan imam malik ba ko sai dai a ce imam malik ya ce kaza to wannan zai sa ka san waye imamu malik ka san waye imamu shafi'i kuma zai sa ka san wane ne ahmad bin hanbali da imamu abu hanifa kaga za ka san akidun wa'annan malaman da izinin allah littafi ne mai mahimmanci littafi ne takaitacce karami ne karamin littafi ne haka amma kuma fa'idan da ya tattaro asalin littafin karatu ne na mai littafin wanda ya yi samu ilimin doctorate degree ɗinsa to littafi ne wajen mujalladai kusan guda biyar zuwa shida to ɗaliban ilimi suka nema a wajensu cewa fa'idan da yake kunshi a cikin wannan littafin me zai sa ba zai yi summarizing ɗinsa saboda a yada shi duniya ɗalibai su amfana da shi ba shi kenan bawan Allah nan ya zauna yayi yi summarizing din wannan littafi ya sanya masa suna i'tiqad a arba arba na doktor Muhammad Khamis wanda malami ne a jami'atul Imam na Riyadh a garin Saudiya yana nan matashi ne mu da shi dan kaɗan ne matashi ne amma yana da littattafai a duniya ina fata an gane kuma lantara ne a nan jami'ar yana karantarwa kuma lokacin da muke jami'a muna shekara ta biyu muna shekara ta biyu zuwa uku ya zo ya karantar da mu akwai an san littattafansa har ya raba mana a ya raba mana wa'annan littattafan muka yi daura tare da shi to wannan littafin mun samu kuma shi ma wannan littafin muka sanya shi a cikin majalisar da muke da shi a jami'a a lokacin muna jami'a halkan da muke da shi a makaranta muka karanta wannan littafin daga farko zuwa ƙarshe to shine na ga fa'idar muna buƙatar sa anan mu ƙara jaddada wannan karatu saboda fa'idar mu san wane ne wa'annan malaman da irin alkhairin da suka yada na musulunci da kudurin shin ɗaya ne ko ba ɗaya ba duk zaka ji malam yayi bincike mai tsada dan littattafai ne masu ɗumbin yawa Ɗan karamin littafi ne bai wuce 50 something pages ba amma references ɗin da malam yi a cikin wannan littafin sun fi 500 kaga ana bukatar shi ko ba bukata ana bukata ilimi ne a warwatse ya tattaro maka shi ya dunkula maka shi ne a waje ɗaya. saboda fa'idar da ke ciki kuma littafi ne bayanai ya yi su daki-daki takaitattu kuma amma suna da fa'ida saboda bayanai ne na bincike na ilimi a ciki in Allah ya raya mu sati mai zuwa insha Allah fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk